This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu a hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki muka sake damu muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana shirin yin taron ƙasa don fidda wanda zai tsaya takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC a birnin Eko. Muna kuma ɗauke da fashin baki da kanal ɗan giwa Umar ya yi a kan dambarwar jirgin sama samfarin ƙasar Rasha da aka kame aka kuma saki a tashar saukar jiragen saman Malam Aminu Kano. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku a kan kama jirgin da sakinsa da jami'an Najeriya suka yi. Lambobin namu daina nan babu canji. Biyu sifili biyu. takwas ko kuma biyu sifili biyu shida daya tara sifili biyar biyar ɗaya za kuma ku iya wato za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma kafin nan ga labaran duniya. To jama'a muna fata kowane da lami lafiya kamar da muke a nan Washington DC. Shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe ya kori mataimakiyarsa jos Mujuru tare da wasu ministoci akalla guda bakwai da ake ganin 'yan kazagenta ne. A hira da ta yi da nan gidan rediyon murya Amurka ne ita Mujurun take cewa ta yi abin da shugaban ta ya neme ta ta yi wato ta sauka daga kan kujerarta. I am not a fighting character. My background, I'm a trained person. when you receive an order from ita ba mafaɗaciya ba ce ita mace ce da take da tarbiyyar da ta samo ta ga horaswa kuma duk lokacin da babba ya baka umarni kamata yi ka abin da ya umarce ka ka yi ɗin ko ba da bata lokaci ba ha kuma ujuru ta musanta zargin da aka yi mata na cewa tana kitsa makircin yau shi shugaba mu gaba juyin mulki ta ce ita har abada 'yar jam'iyyar su ta zane pf mai biyayya ita dai wannan matar da a can da ake kallon ita ce take a matsayin da ma za ta iya gadon kujerar shugabancin zimbabwe daga wajen mugabe din a cikin makon jiya ne ta rasa mukamin ta ma na zama mataimake shugaban ita jam'iyyar ta zanu pf kuma hakan ta faru bayan da matar shugaban kasar wato grace mugabe ta zargi ita mu jure da cewa ba ta cancanta ma ta jara kasar ba. An ɗauki tsauraran matakan tsaron ma'aikatan jakadancin Amurka da ke ƙasashen duniya daban-daban a sanadin fitowar wani rahoto da aka daɗe ana jira wanda zai feɗa biri har wutsiya kan irin matakan ƙuntatawa da hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA take ɗauka wajen yi wa waɗanda ake tuhuma da laifuffukan tambayoyi tun bayan harin ranar 11 ga watan Satumba shekara 2011. rahoton mai shahuna dubu shida yana dauke da bayanai dalla-dalla game da matakan gane azabar da suka hada da cusa mutane a cikin wasu kananan wurare da hana su barci na lokaci mai tsawo da kuma banka musu ruwa akan fuskar su yayin da ake rike da su wanda ke kama da nutsewa a ruwa ne. Firayim Ministan Iraq yana sa Amurka ta taimaka mishi da jiragen saman yaƙi domin ya samu sukunin yin maganin mayakan islam na ISIS. da yake wannan roƙon yayin gana haushe da sakataren tsaron amurka chuck hagel wanda ya kai wata ziyarar ba ta yau a birnin bagadaza prime minister haidar al-abadi ya ce samun tallafin jiragen saman yaƙi amurka tare da ƙarin makamai kwarai za su taimaka ainihin wajen ƙarfafa ci gaban da aka riga aka samu a kan su mayakan na isis wannan ziyarar ta hegel dai tana zuwa ne watanni hudu bayan da amurka ta fara yaƙi da su mayakan na yan kishin islama daga baya ma aka faɗaɗa shi hare-haren zuwa wasu sassa na siriya amma duk da haka dai lokacin da ya iso nan bagadaza din hegel ya gaya wa sojan amurka da australia cewa ta dai yadda aka kare hakkin iraq ne ta kare kanta da kanta daga ƙarshe sojan ƙasar ukraine da mayakan nan da ke da goyon bayan rasha da ke yakar su duk sun ajiye makamansu na faɗa a wani sabon yunkuri na sake farfado da yarjejeniyarsu ta tsagaita wuta da suka sawa hannu tun watan satumban da ya gabata a yau talata ne sassan biyu suka ce za su ɗage fadace-fadacen nasu a wannan ranar duk suke wadda suke kira ranar yin shiru har zuwa tsakar rana yau dai an wato yau dai an ce an tsagaita wannan aiki ko da yake jehi-jehi an ɗan ji hayaniyar fada yana barkewa sai dai kuma sojan na ukraine da mayakan da rasha ke goyon baya sun sha karya ka'idar wannan yarjejeniyar abin da ya janyo asarar rayuka kusan dubu ɗaya Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yayin da ake ta shirin zaben shekarar 2015, jam'iyyar adawa ta APC ita ma ta fara shirye-shiryen gudanar da babban taronta na ƙasa a birnin Eko. don fitar da ɗan takara na mukamin shugaban ƙasa daga cikin mutane biyar da suka nuna sha'awarsu. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. Wannan babban taron da ya zo daidai lokacin da rassan jam'iyyar da ke jihohin Najeriya baki ɗaya suka kammala tacewa da fitar da 'yan takarar mukaman gwamna zuwa ƙasa na ita jam'iyyar ta apc don haka maganar taro Legas taro ne da za a zaɓi ɗan takara na shugaban ƙasa kawai kamar yadda malam nasir isa abubakar shugaban jam'iyyar ta apc a jihar katsina yake bayyana mu ya ce lallai an kammala duk shirye-shirye da bin ka'idojin da za su kawo sulhu da maslaha akan wurin zaben nan ba tare da an samu korafi ko cece kuce ba to wannan uh, babban taro da za a yi uh, national convention dinmu ne na uh, jam'iyyar apc wanda za a zaɓi wanda zai tsaya mana takarar shugaban ƙasa cikin waɗannan mutum hudu ko biyar da suka nuna sha'awarsu na tsayawa takara. Zaɓuɓɓuka na jihohi kama daga gwamna zuwa 'yan majalisun tarayya da na jihohi an riga an kammala jiya. Don haka yanzu kowa ya ɗauki harama za a tafi eh, Lagos inda za a tantance masu zaɓe tsakanin yau zuwa gobe. In ya so gobe kuma sai a shiga hidima jefa ƙuri'a ma wanda zai zama ɗan takara To kamar wane tsari za a bi ko aka shirya domin tabbatar da cewa matsalar magudi ko yin wani abun da zai kai wani ya yi zargin ba a yi mashi daidai ba bai kasance ba? A yanzu halin da ake ciki, in Allah ya so ya yadda haka za mu yi wannan zaben za a je za a tantance masu tsayawa zaben nan tsakanin yau zuwa gobe sannan kuma kowa za a ba shi dama ya zaɓi wanda yake so kuma tsarin da muka shirya kowace jiha za ta fito za a jera akwatuna gabaki ɗaya kamar akwati ashirin haka don haka ba wai ɗan takara ko ɗan takara da sa bane kamar yadda ake a jam'iyyar pdp saboda a san wace jiha ce ta zaɓi wa ba haka za mu yi ba za a jera akwatuna kamar guda ashirin in jiha guda ta fito sai sun gama zaɓen su gabaki ɗaya kowa ya je jefa sai sun gama sannan wata jiha kuma ta zo su ma kowa ya je jefa an ƙare sannan a kirga ƙuri'un da aka tara gabaki ɗaya sannan a ware na kowa daban-daban sannan a sake kirgawa a faɗi adadin abin da kowa ya samu a cikinsu sannan wakilansu su tabbatar da cewa haka aka yi sannan a rubuta a takarda kowa ya sa hannu sannan sai a yi shela a ba da sanarwar cewa ga wanda Allah ya bawa. To wani abun sha'awa shine a daidai lokacin da kake maganar cewa ita jam'iyyar PDP ta fitar da akwati wanda kowace jiha an ɗora mata nata wanda zai iya fallasa waye kowace jiha ta zaɓa. amma maganar amfani da kuɗi matsala ce da kowace jam'iyya kusan ana zargin wannan abu yana faruwa shin wannan zai haifar wa demokuraɗiyya ɗa mai ido kuwa a fahimtar ka? Eh to maganar eh, amfani da kuɗi wato umar wannan abu ne wanda za a ce na zargi kuma eh zargin na hakika ne saboda duk wannan siyasa ya san cewa a ko'ina siyasa ba ta yiwuwa sai da kuɗi kuma galibi shi al'amari na najeriya ka san yadda muke gudanar da al'amuranmu na komi akwai magudi akwai cin hanci da rashawa da sauransu don haka ba zan ce maka ba ko ba amfani da kuɗi ba ana yi ana amfani da kuɗi amma abin da zan tabbatar maka shine mafi yawancin masu zaɓe a Najeriya kansu ya waye mutane suna iya karɓar kuɗinka su ci zaɓarka don ya faru a baya mutane kuma suna iya ko baka ba su komai ba idan suna ra'ayinka su kuma zaɓe ka saboda yanzu halin da ƙasar nan take ciki mutane sun riga sun san cewa duk wannan ma ya ce wai kuɗi ne kaɗai zai sa a gaba a matsayin abin da zai sa ya jawo ra'ayin mutane to mutanen nan sun san cewa hakika ba ɗan kishin ƙasa ba ne ba kuma mene ma ƙasa aiki ba ne za su iya karɓi kuɗin nasa kuma su ƙi zaɓensa. Malam Nasir Isa Abubakar kenan shugaban jam'iyyar APC a jihar Katsina a tattauna da ne da shi daga birnin Legas. Umar Faruk Musa mura Amurka a birnin Legas a Najeriya. To madalla a kan batun jirgin saman dakon kayan nan samfarin ƙasar Rasha kuma rahotannin farko sun nuna cewa makamai ne makare da jirgin amma yanzu kuma zancen ya canza an kuma ce ba makamai ne cikin jirgin ba hakan ya sa na tuntuɓi kanal ɗan giwa umar don neman ƙarin bayani akan dambarwar jirgin sama sai ya ce kamar da eh, su eh, mutanen gwamnati suka ce eh, bayan sun tsare wannan jirgin su magana da su french embassy waɗanda suka nuna cewa waɗannan kayan da aka ɗauko a cikin wannan jirgi nasu ne saboda haka sun amince da cewa duk abin da yake cikin jirgi ina da abin da ake tsammani zai yi cewa makamai ne da za a kai mai an boko haram kamar da wasu mutane suka fara shafi a kai saboda wannan bayani da su french embassy suka tafi wannan jirgin cewa ta shiga na. to kana gani jami'an da ke aiki a tashar sauka jiragen sama suna da masaniya cewa jirgin zai sauka kenan kamar yadda aka nuna ai ba saukar Allah da annabi bane sauka ce saboda ko wada ɗin ce injamina ba ta da kyau ko kuma cilin jirgin injamina ɗin ya cika da jirage saboda haka dole sauka a nan Kano to amma abin duba wannan shine su jami'an tsaro da suka tsare jirgin na ai sun nuna a cewa suna so su bincika tukuna kafin su fi jirgi ɗin kuma ina ganin bayan binciken su ne suka amince cewa an tabbatar musu da cewa wannan kayan da aka ɗauko na faransu ne kuma saboda haka gwamnati ta ce su saki jirgin shefa suka saki so tsare shi ɗin tun farko ɗin ya nuna sun yi aiki kuma in kin tuna ai kwanan baya shi shugaban ƙasar najeriya ya je faransi saboda ya yi mitin da a gwamnatin faransa da sauran gwamnatocin west africa kamar niger cameroon da chad saboda a haɗa ƙarfi da ƙarfe a sanya da za a doshi faɗa da 'yan boko haram saboda haka yana ganin akwai yarjejeniyar tsakanin faransa da nigeria da zai sa a gane cewa da alama babu wani munakisa a cikin wannan abin. Duk da cece kucen da ake yi a kan batun wannan jirgin saukarsa da tashin shi, sai ya kasance hukumomin Najeriya ko jami'an tsaro ba su wani fito fili sun yi wa jama'a bayanin komi ba. Kana gani bai kamata a ce sun yi wa jama'a bayanin abin da ya faru ko kuma abin da yake faruwa ba? To ai wasu abubuwa ne ake a cikin duhu ko da yaushe. Ya kamata a ce an fito ba shi wannan ma da ya fito ya magana a kan wannan jirgi ɗin ba. shi a ce wani squadron leader a Kano ya kamata a iske cewa kila ko shi ministan tsaron ƙasar nan ya fito ya yi magana a kan wannan jirgi ɗin saboda abubuwan da suke faruwa Najeriya tana cikin yaƙi da Boko Haram ya kamata a iske cewa duk ko me ya faru ana yi mutane bayani don Kano wuri ne da sati biyu da suka wuce aka zo aka samu wannan bom da aka yi a a masallaci haka ne saboda haka mutanen kano yan sun ji an ce ga wani jirgi ya sauka da makamai aikin ga idan mutane suka fara firgita da za ki ga laifin su ba saboda haka ya kamata a ce ko me ne kada a bar shi a cikin duhu a yi mutane bayani su gane Masu sauraro a yau muna so mu ji ra'ayoyinku a kan kame da sakin jirgin saman nan da aka yi a tashar saukar jiragen Malam Aminu Kano, amma kamin nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To madalla mun sami kira na farko daga jihar Gombe. Salamu alaikum waye akan layi. Wa alaikis salamu hajiya Aliyu ne daga jihar Gombe. To, me za ka ce game da wannan batun na yau? To, game da wannan jirgi da aka kama a jihar Kano, a garin Kano a da makamai. Fatar mu dai Ubangiji Allah ya sanya wannan jirgi ba na kaiwa a 'yan Boko Haram ba ne. E to Mala Aliyu ai bisa ga rahotannin baya-bayan da aka samu an ce ba makamai ne cikin jirgin ba, kayan yakin ƙasar Faransa ne. to kayan yakin kasar faransa kuma aka ce zai sauka kasar chadi hajiya ito eh, haka dai wasu rahotannin suka ce amma kuma daga baya kasar chadi ta ce bata san da wannan zancen ba ita ma to kin ga kenan akwai lauje cikin nadi a cikin maganar wannan jirgi kenan to madalla malam ali mun gode da wannan ra'ayi yanzu kuma bari mu je nasarawa wane ne akan layi malam inusa ne daga kefi To Malam Enusa menene gudunmuwarka? Wallahi ai yanzu gwamnati sun sa kowa na shakansu domin kusa ba abin da za a yi a yi gaskiya sansan a yi karya a fita gobe a ce an yi haka an yi haka shi ya yasa komin da ya faru musamman wannan lokacin da ba tsaro dole na mutane su yi shaka so maganan da an yi din nan to dai a bar wa Allah amma duk ba wa Najeriya wani a Najeriya da zai karba magana na ya rike haka na gode to mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja wane ne akan layi Assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana kuna magana da Abu Kasimu Abuja to me zaka ce game da wannan batun to ni ina ganin wannan abu dai akwai munafunci a ciki saboda shi tsohon gwamnan lagos shi kwamishina ne na tsaro ko ko minista ne na tsaro ko ko me shi da zai je je kano akan wannan jirgi saboda haka ni dai abin da nake tunani akwai dukundukun ciki kuma ita gaskiya dama ɗaya ce kuma addu'an nan da ake kuma a ci gaba da yi saboda haka To madalla malam abu kasimu yanzu kuma bari mu je azare wane ne akan layi? Salamu alaikum Hajji Hassan ki da aiki. Wa alaikum salam da wa muke magana. Ina tare da Sa'idu da kuwa daga azare. To malam Sa'idu me zaka ce akan wannan batun da yau? wannan jirgi a ciki babu alamun gaskiya. Mun yi imani kuma mun tabbatar da cewa akwai hannun gwamnati a cikin dukkan wannan fitinturu da ake yi. ya za a yi me ya kai gwamnan barnawa wurin jirgi shi ba chief security ba shi ba gwamna mai ci ba me ya kai shi wurin jirgin daga nan ma mun san babu gaskiya don haka muna roƙon Allah ga duk mutanen Najeriya talakawa Hello, to Malam Sa'idu shi tsohon gwamnan shi tsohon gwamna da kai bayani ai yana da iko ya je da inda ya so ya je ko? Hajiya ai shi ba chief security bane ba zai je wurin jirgin ba. Shi ba chief security bane ba zai je ba kuma ba gwamna bane mai ci yanzu. don haka muna roƙon Allah duk wanda Allah ya sa akwai hannunsa a cikin wannan fitintu da suke tashi Allah ya tona musu asiri kowaye daga sa'idu da huwajiya tashi lafiya. To mun gode Malam Sa'idu har yanzu dai bari mu koma birnin tarayya Abuja wane ne akan layi? Assalamu alaikum Malam Abdurrauni yaro mai lafiya daga Abuja Fali Area Council. To Malam Abdurrauf me zaka ce akan wannan batun namu na yau? To gaskiya malama wannan al'amarin jirgin nan fa gaskiya manya-manyan nan namu gaba ɗaya munafuci ne kawai suke yi mana a wannan lamari. Me ya sanya ka ce haka? To gaskiyar lamari muna dai kan roƙon Allah, Allah Ubangiji ya tona masu asiri, Allah kuma ya taimake mu ya ba mu dacewa ya ba mu shugabanni na kirki. To Madalla mun gode da wannan ra'ayi da ka bamu yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa. Wane ne akan layi? Muhammadu Rabiu Liman ne daga Nasarawa Igon. To Malam Muhammadu me zaka ce akan wannan batun na yau? Wato Hadisa zai layi ne cikin mai ra'ayin PDP ne. Amma gwamnatin nan namu ba a da ciki gaskiya. Ta so da yawa suna neman duk hanyoyin da su taka dan adam su yabin da bukatan su bai biya. Ina ka bai dace ba gaskiya. wannan ne ba da shawara gwamnatin najeriya su dawo da baya da duk suke tunanin su zalunci dan adam nan ba zai kai su ga mafita ba saboda karshen dan adam ba zai kyau ba saboda kullum kana taka mutane a tsakanin shi rayukan kasar nan to madalla malam muhammad mun gode da wannan shawara da ka bamu nan muka kawo kuma karshen ɗaukar wayoyin namu sai gobe allah kai mu za mu sake baku wata damar Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. a yau za mu fara ne da wasan kwallon kafa inda yanzu hakan ta tabbata da cewa kasar jamhuriyar Nijar ita ce za ta karbi bakoncin gasar kofin kalubalen na Afirka matasa zalla yan kasa ga shekaru goma sha bakwai da za a birnin Yamai wata tawaga da ce ta hukumar caf ita ce ta tabbatar wa mahukuntan jamhuriyar nijar wannan albishir a yayin wata ziyarar da tawagar ta kawo a birnin yamai domin ganewa idanta halin da ake ciki na shirye-shiryen karɓar gasar malam isa yanfori kusa ne a hukumar kwallon kafa ta ƙasa da ake kira Feni a yau ai babu wani shakka tun da dai da wannan tsarin wanda yake da sunan shi ya zo ne ya ce da kanshi ya ce babu komi wallahi ya da aikin da ake a kwana arba'in abin da aka yi sun tabbata kayan lokaci ya zuwa kasashe kimanin takwas dai ne na afirka za su hallara a jamhuriyar nijar din domin shiga wannan gwagwarmaya ta ɗaukar kofin wanda waɗanda suka tsallake rijiya da baibai za su halarci kai tsaye shiga cin kofin duniya na matasa yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai da za a yi a cikin watan yuni a fara wasannin dai ne a ranar 15 har zuwa 1 ga watan maris na shekarar baɗi inda yanzu hakan dai filayen wasanni kamar su stade municipal da stade general sai kunce ke ci gaba da ganin kwaskwarima domin tarban wannan muhimmiyar gasa wacce ita ce irin ta farko da nijar za ta karba abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar yanzu kuma ga shirin muryar amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin amurka tun da daɗewa ƙasar amurka ta nuna goyon bayanta akan ba da damar jefa kuri'a da manufa na gari ga mutanen ƙasar hong kong a ƙarƙashin shirin nan na ƙasa ɗaya mai tsari biyu kuma ta ce za ta ci gaba da bayyana wa beijing wannan ra'ayi a wani bayani da ya yi a gaban majalisar dokokin ƙasar amurka mataimakin sakataren harkokin cikin gida mai kula da yankin asia da pacific daniel russell ya ce a cikin tsarin na ƙasa ɗaya mai tsari biyu wanda ya nuna cewa wannan shirin deng xiaoping shine ya gabatar da shi kuma yana cikin dokar ƙasar china kamar yadda sakataren rusal ke cewa wannan yana nufin kenan kasar china ta amince cewa gwamnatin kasar hong kong za ta ci gaba da rike 'yan majalisarta da kuma harkokin shari'arta da ma sauran dokokinsu a matsayin masu cin gashin kansu sakataren rusal ya jaddada cewa al'ummar da ke da cikakken ikon cin gashin kanta da mutunta doka da oda to wannan shine ya sa hong kong ta zama ɗaya daga cikin birane masu nasara a duk faɗin duniya ya ce kamar yadda muke yi a sauran sassan duniya ƙasar amurka tana kira ga china da ta mutunta 'yancin ɗan adam musamman akan abin da ya shafi 'yanci da taro cikin lumana tare da bayyana ra'ayi ba tare da tsangwama ba sama da watanni biyu da suka gabata an gudanar da zanga-zanga a hong kong din bayan da ƙasar china ta gindaya sharuɗa masu tsanani wajen zaben fidda gwani da kuma naɗa wanda zai shugabanci damar gudanar da zaɓe a shekarar bakwai. mataimakin sakataren russell ya ce za a mutunta babban jami'in kasar na hong kong muddin dai aka cika alkawarin ba da 'yancin zaɓe wanda zai baya damar gudanar da zaɓe tsarkake wanda zai baiwa 'yan takara masu ra'ayi daban-daban da ke da manufa mabambanta da ma neman goyon baya masu 'yancin jefa kuri'a na kasar ta hong kong sai dai daga ƙarshe mataimakin sakataren ya bayyana damuwarsa na alamun da ƙasar ta china ke nunawa na shirin ƙasa ɗaya mai tsari biyu wanda yanzu haka yake ci gaba da kurkucewa. ya ce ya lura da ƙarin taɓarɓarewar 'yancin 'yan jarida a ƙasar ta hong kong ha kuma ƙoƙarin ganin cewa tsarin shari'ar ƙasar ta hong kong ya ci gaba da cin gashin kansa har na wani tsawon lokaci wannan zai zame wani manuniya ga yunkurin da ƙasar china ɗin ke yi akan wannan tsarin na ƙasa ɗaya mai tsari biyu a kan haka ne ya ce ƙasar amurka na kira ga ƙasar china da ta tsaya ta mutunta martaban ƙasar ta hong kong don haka muna kira ga beijing da babban murya ita da ƙasar ta hong kong da su haɗa kai da juna domin aiki tare da ƙarshe mataimakin sakatare rusa ya ce domin ɗauka kamar taban demokuraɗiyya a ƙasar hong kong tare da ba da damar 'yancin zaɓe a shekarar da goma sha bakwai to wajibi ne a mutunta 'yancin hong kong da ma 'yancin al'ummar ta baki ɗaya. sharhin murya amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka zaɓe ko naɗi. Tanko, muko mai unguwarmu ya ce ya zaɓa muna wanda zai tsaya takarar kansila a unguwarmu. Amadu turka shi wannan an yi muku ɗauki ɗaura kenan. Tanko ban gane ɗauki ɗaura ba. Amadu wannan bai yi kama da zaɓe ba wannan shi ake cewa naɗi ba zaɓe ba. Kar ku yadda da wasan kwaikwayo domin ku ra'a ku 'yancinku. Ku saurari shirin zaɓe ko naɗi wanda zai rinka zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka. a kowace ranar Lahadi a shirinmu na karfe shida na safe. Shirin na warware zare da abawa ne game da zaɓe da yadda ake yin sa da muhimmancinsa da dai duk wani abu da ke da nasaba da zaɓe. Zaɓe ko naɗi. To madalla yanzu kuma bari mu koma ga Aliyu Mustapha ya bamu labarai amma a takaice. To Maryam shugaban rubar Mugabe na Zimbabwe dai yau ya kori mataimakiyar shi Jos Mujuru tare da wasu ministoci akalla guda bakwai da ake sa ran cewa 'yan kan ta ne. A yi da ta yi da mura Amurka ɗazu-ɗazu ta take cewa ita ta abin da shugaban nata ne ta ta yi ne ta sauka. Ta ce ita ba ciyar mace bace mace ce da take da tarbiyyar da ta samu daga horaswa kuma duk lokacin da babba ya baka umarni ya kamata ka yi abin da ya umarce ka ka yi ba kuma da ba ta lokaci ba. hujuru kuma ta musanta zargin da aka yi mata na cewa tana daɗe tana kitsa makicin yau shi shugaba mugabe juyin mulki ta ce ita har abada ya jam'iyyar zanu fiyarci mai biyayya an ɗauki tsauraran matakai ko ina a duniya a ma'aikatun jakadancin amurka daban-daban a sanadin fitowar rahoton da aka bayar a yau wanda kuma aka daɗe ana jira da ya fi da buri har wutsi a kan irin matakan kwantatawa da hukumar leƙen sana'a amurka cia take yawan take tuma da ta'addanci To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauki da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya murna aure da za a yi tsakanin Yusuf Ibrahim Aliyu Yuka da Hadiza Danjuma Usman. Karfe goma na safiya Asabar sha uku ga watan nan na Disamba in Allah ya kai mu a jami'a Ekuwa da ke hayan fasto Malamawa ta jihar Katsina. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da injiniya mu Mr. Vasco, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.